Masu sauraro barkamu da warhaka sannunmu da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana, yake kuma zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, har da tarihin wani sarki mai rasuwa a jamhuriyar Nijar, wanda ya shafi shekaru 71 kan karagar mulki. Sai ku biyo mu. Madalla za mu yi kallabin shirin namu na yau ne da wannan tambayar da muka samu daga michael chidi victor daga karamin hukumar son jihar adamawa a najeriya ya ce shi me ke haddasa cutar hanta ta hepatitis b menene alamomin cutar meye bambancin ta da liver cirrhosis game wannan lalurar ana iya samun waraka kuwa to akan wannan tambayar ce wakilinmu na kaduna aminu sani sado ya gana da Dr. Abdulmumin Shehu Makarfi ciwo ne na anta wanda yakan shiga in ya kama anta ya kumbura antan kuma ya hana ta ainihin aikin da aka halitta ta don ta yi wani shi kawo son alamomi da dama ko me ke haddasa cutar hanta ta hepatitis b ta hanta hepatitis b abin da ke haddasa shi watan ana ɗaukanta ne ta hanyar ainihin in an ce karo da ƙwayan cutan ko ta hanyar ainihin a gurɓataccen ainihin jini ko kuma ruwan jiki wanda yake dauke da ainihin wannan kwayan cutan musamman ta hanyar zufa ko ta hanyar fitsari ko ta hanyar bayan gida ko ta hanyar majina da dai sauran wurare to dakta menene alamomin wannan cuta alamar farko dai shine akwai zazzabi a wanda jikin zai dauki zafi akwai ciwon kai mai tsanani akwai ciwon ciki sannan akwai kumburi na ita kanta antan wanda shi haifar da kumburi na ainihin ciki da kuma kumburi a jika jika jiki baki daya afafuwa su kusurtun su kumbura sauran fuska ya kumbura sannan yakan kawo ainihin wato ido na dan adam ya koma yana rawaya wata alamun cewa antan nan ba ta iya tace ainihin jini gurbatacce takan bar shi shiga saboda ya shiga cikin jikin dan adam ya kawo ɗannan ainihin a gurɓataccen abin wasu sanadarai, wannan shi sa ake ce akan kira shi yawancin akan ce ai mutum yana da ciwon shawara dakta tana da bambanci da cutar liver cirrhosis farko dai shine duka cirrhosis din da hepatitis din dukansu dai ciwo ne na anta amma cirrhosis ita tana sa ainihin anta ne ta motsi wajen ta kankance shi ko hepatitis yakan sa ainihin anta ta kumbura ne so wancan shine wannan takan kumbura anta cirrhosis kuma takan motsar da anta din ne kuma ita cirrhosis yawancin akan same ta a inda wata aka samu sinadarai waɗanda suke suna addaba ita kanta anta din kuma ko kuma ta yawan ainihin kaman a shan barasa haka saboda wannan sanadar da ke cikin wannan ainihin barasa da ake sha ko kuma wani lokaci aka samu ainihin a kwayan cuta suke kawo a kamar ciwon daji haka to duk yana shafan ta kan kawo wannan abin ke kyan cirrhosis bambancin su kenan wannan akwai kwayan cuta ke kawowa wata kan kumbura wancan kuma cirrhosis yakan ainihin motsi ne ba ta kumbura sai dai ta motsi ta lalace to shin ana gadon wannan cuta ta hanta a'a ba a gadon shi domin ɗauka ake yi sai dai kawai yana da alaƙa da kamar da muka yi magana idan aka haɗu da ruwan jiki so kaka kenan a wajen saduwa ana iya ainihin samunta to kaga wannan ba za a ce an yi gado ba game wannan lalura shi me ya kamata a ce ya yi to me wannan lalura farko dai kamar da kullum mukan ba da shawara shine a je asibiti ya ka je asibiti za a yi awo dan da nan aka auna za a sayar mun yana da wannan hepatitis din da zaran akwai shi kuma akwai ɗaukar mutum kan magani wanda ke sha a hankali hankali a samu a warkar da wannan cuta to dakta wasu na ganin cewa wannan cutan ba a warkewa gaba daya shin ya gaskiya wannan lamari yake ya ba gaskiya ba ne ba ana warkewa baki daya ana wasu hepatitis tana warkewa ba ciwo ne wanda za a ce kamar ba zai warke ba misali wanda za a ce ko ciwon siga ko hawan jini ko wasu cuka da ake ganin cewa suna nan tare da mutum da zai dinga tattalin su har lokacin da are zai halinsa so hepatitis tana warkewa sarai tangaran ta likita daga karshe ko akwai abin da za ka kara ko shawara dangane da wannan cuta ta hepatitis b to alhamdulillah cuta ne mai saurin yaduwa cikin al'umma so shawara zan bada ne kullum jama'a saka kiyayewa da suke mu'amala da junansu musamman abin da ya shafi harkan um, cuɗanya yanzu misali mun magana ta hanyar zufa kaɗai to kaga mutumin da kullum ana a cikin zufa misali mutum ya sa kayan wani ko kuma a'a ana musamman in kaje hotel hotel din mu gaskiyar magana za ga cewa an kaje inda suke shirya abinci za ga waɗanda suke aikin nan suna zufa kwarai da gaske kuma idan zufan ne zaba cikin abincin nan in aka rashin sa'a suna da wannan ciwon hepatitis gaskiya za su duk wani ci abincin nan zai iya samun wannan ciwo so dole mu kiyaye mu tabbatar ana komai nan cikin tsafta kuma mu tabbatar cewa muna zuwa asibiti ana gwada mu na hepatitis zai daɗe da mutum bai sani ba sai ka shekara biyar shida bakwai wani ma'aikan shekara goma da shi bai sani yana da shi ba ran da ya tashi kuma sai ga cewa dandanan rai hannun shi sai kina kila disease saboda dandanan ne inda ya fito sai ga mai yawan kisa dandanan to yasa muna ba mutane shawara cewa kowa ya je a auna shi a tabbatar bai da wani hepatitis din don ko kana shi baka ganewa sai an jamsa an auna idan an auna an gaba karshe akwai rigakafinsa kaga sai a sauri a ɗora mutum kan rigakafi ya samu ya tsira so wannan shawarar da nake ba mutane kenan kowa ya je ya awo ya tabbatar da cewa yana da shi kana da shi a ɗora kan magani ana warkewa in baka da shi ka je rigakafi muna nan muna da shi kyauta ake yi kowanne wata three doses wata uku ka gama so wannan shawarar da zama mutane kenan Dakta Domini eh, Shehu Makarfi muna godiya da wannan dama da ka bamu mu kazanta da kai. To, na gode kwarai. Allah shi mana jagora. lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa madalla allah ya bamu lafiya to aka yi da aminu ladan alon waka ga kuma wannan tambayar daga mu'azu kabiru ciguminka yana cewa shugaban kungiyar tarayyar afirka kuma shugaban kasar senegal makisal ya gana da shugaban kasar rasha vladimir putin kan yanayin da kasashen afirka suka shiga na karancin abinci wani tasiri wannan ganawar za ta yi wa kasashen afirka ta hanyar tattalin arzikinsu wani hali ne kasashen afirka za su iya tsintar kansu idan yakin da ake gwabzawa tsakanin rasha da ukraine ya ci gaba to a game da wannan tambayar ga ganawar wakilinmu ibrahim malam goje da malam yusuf abdullahi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke garin bauchi to wato wannan ganawa da aka yi tsakanin makisa wanda yake shine a shugaban ƙungiyar na afirka wato au kenan da kuma shugaban ƙasar rasha putin wato zai yi tasiri sosai a ƙasashen kasashen afirka tun da yake ya nemi cewa afirka eh, ba ma afirka kaɗai ba duniyan ma gaba ɗaya za ta mora so abin da yake faruwa shine idan muka lura tun lokacin da aka fara wannan yaƙi yau fiye da kwana ɗari kenan a tsakanin ukraine da russia an sami matsaloli so matsalolin da aka samu ko dole shi yasa shi makisal ya ce bari ya je su zanna su tattauna da shi shugaban kasar Rosha idan muka duba shine muka ta wajen tattalin arzikin Afirka akwai abubuwa da dama wanda ya zamanto cewa wannan yakin da ake tsakanin Ukraine da Rosha ya kawo musu cikas sai ciniki da ke tsakanin Afirka da uh, ukraine da kuma russia wato ana wani abu ne wanda yake yana tasiri a tsakaninsu tsakanin shekara ta 2018 zuwa 2020 a cinikayyar da aka samu a tsakani na kayayyakin noma su da kuma alkama da kuma man, man girki da dai sauran abubuwa irin wannan har soya beans tsakani an kashe kuɗi ya kai wajen dala dala biliyan biliyan hudu da yan ɗori yaƙin nan da ake a tsakani ya kawo cikas na wajen samar da wayannan kayayyakin shi yasa yau muka sami illa ko kuma aka sami matsala tsakanin wasu abubuwan da muke bukata daga can din kamar misalin alkama da ake amfani da su a afirka kusan kashi arba'in da 'yan ɗori duk daga ukraine ne ake samu da kuma kasar russia so kuma kaga yanzu tun da yake ana wannan fada a tsakani yadda hanyar da za a yi a samar da shi a fito da shi mu afirka mu samu shi ya zamanto abin wahala to kaga wannan zuwan da shi makisal ya yi ya tattauna da shugaban kasa putin na russia zai ba da dama wajen a bari ana shigo da wa'annan abincin wa kasashen mu na musamman na afirka a kasashen nan na roshe da, da, da, da ukraine kasashe ne wanda yake a duk duniya babu kasan da suka kai su fitar da kayayyakin nan na musamman ma a ce shi wannan alkaman nan to wannan kenan sa'annan kuma abu na biyu da nake so mai sauraro ya fahimta shine a ba wai kasan afirka kaɗai ba a duniyan ma gaba ɗaya su ma kansu suna cikin wani tasku domin shi faɗan da ake yi tsakaninsu na yanzu shi yasa har aka sami hawan farashin man fetur tun da yake kaga mu kamar nan a najeriya za a yi farin ciki a ce a ai muna sayar da wajen ganga miliyan ɗaya da miliyan ɗari tara kusan dai miliyan biyu a kowane rana to kaga anan mun sami ƙarin kuɗin shiga to amma matsalar shine yayin da kudaden man fetur a kasuwan duniya ya cira so sa'an nan zai kuma shafi afirkan su ma kansu ko kuma kasashe masu saya musamman najeriya kenan wannan kenan kaga kuma shi wannan rashin alkaman nan shi ya jawo ya kawo cewa yanzu hakan nan biredi ya yi tashin gwabran zabi wanda kuma mu a nan afirka mun san cewa biredin nan shine kusan abincin da dai average talaka da yake amfani da shi in ma bai amfani da shi in zai yi dan wake ne shi ma da da fulawa ake yi yawa to tambayarsa ta gaba kuma yace wani hali ne kasashen afirka za su tsinci kansu a ciki idan wannan yaki da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha ya ci gaba to yayin da wannan yakin ya ci gaba kusan abin ba zai yi daɗi wa kasashen afirka ba tunda yake damun kaga kasashe ne wanda dama ana hannu baka hannu kwarya musamman irin idan muka tuna bayan shekarun da suka wuce kafin ma shi yakin mun sami wasu anoba wanda yake suka kusan suka kawo cikaso afirka alal misali shine kaga akwai covid-19 da aka yi so shi covid-19 din nan ya jawo ci baya wa su mutanen mu na afirka wajen samar da abubuwan da za su yi amfani da shi musamman abubuwan maka sa'an abu na biyu idan ka duba najeriya da wasu mu na afirka irin su sudan irin su mozambique irin kasashe da na afirka da yawa daga ciki sun sami matsaloli so saboda haka ga wannan abin ya daɗa kawo mana cikas so kuma ya ya sake haɗuwa da waɗannan abubuwan nan na su abubuwan da faɗannan nan da ake yi tsakanin su ukraine ɗin da da roshan so kaga abin ya daɗa yin muni kenan wa afirka wanda afirka in ba mai da hankali ba za su zamanto allah sarki so saboda haka wajen ciyarwa za a iya samun matsala ainu a tsakani Za wasu nan su ke nukura don mun yan yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko sun dara Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu soyuna. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. a aiko mana da tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka a taimaka mana da tarihin sarkin mayayi na ƙasar maradi gado sabu wanda ba daɗewa allah ya rasuwa bayan shafi shekaru 71 a kan karagar mulki to tambaya ce daga ado lawali daga damagaram zintar a jamhuriyar Nijar. To sha kuruminka saboda wakilin Musalisu Isa daga Maradi ya mika wa masanin tarihi Isufu Abu Magaji wannan tambayar ga kuma yadda tattaunawar su ta kaya. Tufuli, a baba nan ne Allah ya ma sarkin mai gada sabon rasuwa. Ah, kamar mai sauraro na sanya shi wane ne shi sarki gada sabo tarihi takaitaccen tarihin shi. To shi dai marigayin sarki gada sabo allah jikan shi eh, ya hau bisa karaga sarauta ne a ranar 20 a watan april na 1951 da hamsin da yanzu nan zuwa ga yadda al'adar da allah mai cikawa ya samu shekara saba'in da da wata ɗaya da sati uku a karaga mulki sai mu ce a nan Nijar ko a Afirka ma babu da wani sarki na gargajiya da yi tsawon shekaru ka karga mulki kamar shi eh. to me takaitaccen tarihin shi lokacin da aka da kuma uh, me yayi kahin ma ya zama sarki eh tsohon ma'aikacin gwamnati ne kun san lokacin nan tun kan a samu yancin kai akwai masu wakilta talakawa ga assembly eh, ya yi zama cikin majalisa wannan tun kan a samu yancin kai tun lokacin turawa eh, mutum ne wanda ya lattijo ne dattijo ne wanda gaskiya ya yi ƙoƙari ƙwarai ya yi ƙoƙari a masarautar shi ya ba da ƙoƙarin shi kwarai duka a tahiyar duka masarautoci na Nijar gaba ɗaya. Kamar shi sarki na nawa ne a jerin masarautun mai? To, in muka diba salsala ta nuna eh, mai tana da sarki talatin da ɗaya. Eh, shi ne sarki na talatin da ɗaya. ya gadi sarauta ne a baban shi sarki mai ba bayan ya rasu ne shi kuma Allah ya ba shi mulkin yana ɗan shekara nawa shekaru nawa aka naɗa shi sarki ya hauka rage mulki ne yana da shekara 25 hmm. eh. to kamar mutane su so su ji wai ita wannan masarauta ta mai me ake nihi da mai to an muka diba mayayi cikin gobir take e in aka diba mai tana eh, gabas ne tana bangon gabas ana kira mai bangon gabas bangon gabas na daular gobir eh mayayawa gobirawa ne kalkashin eh daular gobir suke eh kuma wannan kalma ta mai eh kun san mai shi kankan shi sunan mai shine ya ɗauki masarautar komai akwai wani abu da ake gyaran gonaki wanda ake kira mai kama wata tsintsiya ce wanda su mayayawa suke yi sai su kawo ma sultan na gobir in lokacin gyaran gonaki ya yi su kawo mushi a gyara gonaki saboda a yi shibka eh, daga wannan kalma ce ta mayayi kuma masarautar ta samu sunan mayayi garin ya ɗauki sunan mayayi Eh. kamar daga cikin su sarakin waɗanda suka yi mulki kamar ita wannan masarauta mai an ta tun wani lokaci misali to daɗaɗɗa masarauta ce ta jima sosai eh, masarauta ce wadda ta jima muka diba kamar a ce sarki mai shi ne na talatin da ɗaya kuma ya yi shekaru saba'in kenan shi kaɗai ya kwashi shekaru saba'in da ɗaya kenan aka diba cikin sarkin nan talatin ko wata-wata suka yi an samu dogon lokaci. Misali daga a iya zana mu wasu daga cikin su waɗanda suka yi wannan sarauta. To kamar sarki na muharin shine mai andi. Mai andi shine sarki na harin. Akwai mai zaki mm, mai sanda ƙarhe. Akwai mai zangina. Mai na biyar shine hadari. Akwai mai cida. Akwai mai ali. Mai gajere. Mai karta. Eh, akwai mai bizo akwai mai bilbizo akwai mai ango akwai mai mai dubu shi dan sarki karta ne akwai mai shafkau eh, akwai mai gani akwai mai mai gizo akwai mai taguwa akwai mai dan tanko mai goshi mai tanko akwai mai kunkuri kuma shi dan bawa ne akwai mai sabo shi ne shi ma dan bawa ne sannan mai gada sabo wanga wanda Allah ya matukawa a ranar takwas ga watan shida na alif dubu biyu da ishirin da biyu. To kamar su ita wannan masarauta ya ne ake zaben sabon sarki misali? Eh to kun san yadda ake zaben eh, ita wannan kama masu garura ne ke zaben sarki. Hmm. Eh, muka diba manyan masarautoci sultana. muka diba kamar gobir su tara gobir su ne ke zaben sarki muka diba a katsina kuma masu zaben sarki su su hudu ne eh, amma mai masu garuruwa su ne ke ƙuri'a su zaɓa cikin 'yan sarki wanda suka gada eh. to madalla a gaida yusufa abu magaji da fatan mai tambaya ya gamsu nan kuma shirin ya zo ƙarshe. a madadin injiniya ibrahim tukurkefi abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai